Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. masu aikin ninkaya domin gano jirgin nan na kasar masar da ya fada tekun baharun sun gano gawarwakin wasu mutane da ke cikin jirgin har ma da kayayyakin sai dai har yanzu suna ci gaba da aikin domin gano sauran kurakuzan jirgin domin gano musabbabin abin da ya haifar da aukuwan hadarin har yanzu tawagar da ke aiki suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin musamman ma domin ganin ko sun iya samun na'urar na mai naɗar bayanai hukumar kula da sararin samaniya na kasashen turai ya ce ya hango mai a saman tekun da ke tazar kilomita 40 daga kudu maso yammacin inda aka ji ɗuriyar ƙarshe na jirgin kuma yanzu haka an aike da wannan bayani ga jami'an aiki da ke gudanar da bincike a cikin wannan tekun hawa kuma hukumar kasar masar din sun ce suna gudanar da bincike akan rahoton da ke cewa jirgin ya fara hayaki kafin ya faɗi ƙasa a cikin wata mujallar da ake wallafawa labaran da ke nasaba da harkokin jiragen sama na kasar ta ce jirgin ya fara fitar da hayaki wanda ya nuna cewa ya fara kamawa da wuta tun daga sama kafin ya faɗi ministan zirga-zirgar jiragen sama na kasar sharif fati ya ce an fi danganta hadarin jirgin da aikin 'yan ta'adda da cewa jirgin ya samu matsalar inji ne sai dai kawo yanzu ba wani kwakwaran hujjar da ta fito sarari cewa shine dalilin faɗin wannan jirgin kuma kawo yanzu ba wani ko wata ƙungiya ta yi ikirarin aikata wannan aika-aikan ƙasar mexico ta ce ta amince za ta miƙa mashahurin dillalin miyagun ƙwayoyin nan da ya fi kowane mai aikata ayyukan ashe tasiri a duniya wato jakin guzman wanda aka fi sani da suna el chapo a jiya juma'a ne dai ta fitar da sanarwar cewa ba shakka za ta mika shi alchapo din zuwa na amurka domin ya fuskanci tuhumar da ake masa a jihohin california da texas na safarin miyagun kwayoyi halatta kudaden haram har ma da aikata kisa ma'aikatan kasashen waje na kasar ce ta ce ba shakka ta amince za ta aika da alchapo zuwa amurka amma fa da sharaɗin cewa sai mahukuntan amurka sun ba su tabbacin ba za a yanke masa hukuncin kisa ba ƙasar mexico zukare tuni ta daina amfani da hukuncin kisa kuma ba kasafai take mika 'yan kasarta ga kasashen da ake aiwatar da irin wannan hukuncin ba sai dai lauyan na guzman ya ce suna shirin kalubalantar wannan yunkurin mika shi ga amurkan el chapo dai sananne ne ba ko a harkokin safarin miyagun kwayoyi ba a har da wato barin kuɗi ga jama'a yanzu haka da yana tsare a gidan kurkukun da ke chuwa zuwar da ke bakin iyakar amurka da mexico da ke jihar texas an sake kama shi ne cikin watan janairun da wannan shekaran bayan da ya arce daga babban gidan yarin kasar abin da ya zamo tamkar abin fallasa ga kasar ta mexico labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar white house da ke nan amurka sun halbi wani dan taliki jiya juma'a bayan sun wato bayan sun gan shi da makami kuma suka umarce shi da ya ajiye suka wada suka nanata amma ya bris su ko suka buɗe masauta ɗaya daga cikin jami'an masu tsaro na sanye da farin kaya ne ya harbe shi bayan ɗaya daga cikin kafofin wato kofofin white house din inda ake barin mutane suna shawagi har suka rika ɗaukan hoto a waɗannan wuraren jin kaɗan da aukuwan wannan lamari fadar ta white house ta fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan wuri kuma ta kulle wurin take sai dai kuma bayan sa'a guda sai gashi ta buɗe mutane sun ci gaba da kai da komansu a wannan wuri mutumin dai da aka halba an ce wani ɗan jihar pennsylvania ne mai kimanin shekaru 30 da haihuwa kuma yanzu haka yana kwance a asibitin kuɗi cikin mawuyacin hali ana masa jinya jami'an suka ce mutumin bai samu damar gitta inda suke ba balle ma har ya kai ga shiga gidan ya yi wa wani illa suka ce ko lokacin da abin ya faru shugaba obama yana baya cikin gidan ya tafi wajen wasan golf a barikin sojan sama kuma mataimakin shugaban kasa kawai ke ciki kuma yana nan lafiyarsa kalau zanga-zangar lumana da masu nuna kin jinin gwamnati a kasar iraki suke yi ya rikide ya koma rikici a babban birnin kasar wato bagadaza domin da ranar jiya juma'a ne dubban masu zanga-zanga suka kutsa kansu suka shiga cikin yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadanci na wasu kasashe duk da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta ma kama ka a wannan wurin wannan ne yasa jami'an tsaro amfani da watsa masu zanga-zangar tafasasshen ruwa da watsa barkonon tsohuwa amma sai da suka kutsa kai cikin harabar ko da ke jami'an tsaro sun yi nasarar hana wasu shiga amma kan wasu sai da suka kutsa kai abinda lamarin ya sa shi ya rincaɓe har ma an ji wasu daga cikinsu suna cewa sai mun kashe abadi kuma an ga wasu din ah, daga cikinsu sun shiga cikin wannan ginin har sun dumfari wato kofar ofishin abidi din suna cewa ina yake amma dai rahotanni sun tabbatar cewa baya cikin harabar sa'alin da abin ke faruwa ministan tsaron ƙasar isra'ila moshe yalon ya bayyana jiya juma'a cewa zai yi murabus daga mukaminsa sakamakon rashin yardar da ta shiga tsakaninsa da prime minister benjamin netanyahu yanzu haka dai rahotanni sun ce ana raɗe-raɗin canza ministan rahotanni sun bayyana cewa yalon ya faɗa a shafinsa na twitter cewa ya faɗa wa prime minister cewa biyo bayan irin tabiwoyinsa a cikin 'yan kwanakin nan musamman akan rashin yadda da shi ministan ya sa yake son ya ajiye aiki kuma ya mafice daga gwamnatin ɗungurungum kana ya yi hutu daga harkokin siyasar ƙasar Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Mata da ku an kai duniya. Mata da ku an da ku an kai duniya. Da ku an kai duniya, da ku an kai lamira mata To, iyayenmu ne ke kira mata Najeriya. Kani marafan da bawa ƙaura. Kowa tashi yana kiɗa sai maza ya kawa kiɗi. Yanzu mata zaniwa, Saboda mata. Mata ba baya ba. Mun ga kowa. mun ga kowa hada da wancan hada da wancan hada da nima saboda kowa zaka duniya mata ka zo da shi yake zara idanuwa To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana a kan matakan da ya kamata a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cututtuka daban-daban a yanayi na zafi. Rahotonmu na biyu zai magana ne akan yadda ya kamata a yi amfani da maganin kashe kwari daban-daban domin kawar da kwarurukan da ke kawo mana cututtuka ciki kuwa har sauro mai kawo mana cutar zazzabin cizon sauro wato malaria Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan yadda masana harkar lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka gudanar da taron tantance nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki kuwa hada allurar rigakafin cutar shan inna wato polio. A rahotonmu na hudu kuwa za ku ji mu ne da ci gaban tattaunawar da muke yi da ƙwararren likita mai yi wa mata waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsari aiki da ke asibitin ƙwararru na murtala da ke Kano. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Mata da ku an kai duniya. Da ku an kai duniya da ku an kai lafiya. Kai idan ka ga ana gida. Domin mata kai hau mota mai kuɗi. Domin mata A sabu ga da watan mai ado. Domin mata A sabu gaboyin wani mai kuɗi. Domin mata A hece kube watan mai ado. Domin mata A zo ana. Zara idanu. A zo ana. Zara idanu. kai ina alhaji ya rabi ɗan yara tana ina ina alhaji yara abi dan yara tana ina aminatu yara tana ina aminatu yara tana ina ina alhaji ya hawa dan yara tana ina ina alhaji ya hawa dan yara tana ina ina alhaji ya adama dan yara tana ina ina alhaji ya adama dan yara tana ina matan haji ya hayya dan ya kubuna ya ba Allah ya rika masu matan haji ya hayya dan ya kubuna ya ba Allah ya rika masu waɗannan Allah ya rika masu Hmm. Yanayi na bazara mai tattare da zafi lokaci ne da cututtuka daban-daban ke saurin yaduwa. Shin kowace matakai ya kamata a ɗauka domin kare kai da kamuwa da cututtuka musamman na zazzabin cizon sauro da sankarau? Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin Yakubu. ta Hassan Muhammad Garba ya mana ƙarin haske dangane da lokacin zafin. Ana zafi, eh ana zafi, amma zafin kashi biyu ne. Akwai zafi da take zuwa da iska ba ta da danshi-danshi a ciki sosai. akwai zafi da take zuwa da iska na da danshi iska mai danshi yawanci yakan zo nan kusa da ruwan sama ne amma jikin dan adam tukuna yawancin eh, ruwa ne ta mallaki jikinmu in ka raba ta kashi ɗari zaka samu eh, wajen sittin da bakwai da digon biyar a kai ruwa ne zalla jikin dan adam to idan ana zafi ruwan nan sai ga tana fita iska tana bushewa to in iskan a bushe ne in kuma iskan mai danshi ne kamar wanda aka kusan ruwa ta kusan faduwa haka zaka yi zufan zufan kuma ta ki bushewa shi fa ba da haushi sai ga kana zufa kana so iska dan busa ka dan ka bushe iskan ma sai tsaya cip ya ki motsi to shi yasa ana zafi yawanci daga tofar da yawo ma ya zama damuwa don baka da yawun don shi ma ruwa ne fitsari ya zama damuwa wani lokaci ga fitsari yayi zafi yayi jawur sai mutum ya dauka kamar kama wata cutar sanyi ne ba cuta bane ruwa ne kawai ya gaza jikinka kodan ka ruwan da ke tacewa ba yawa fitsarin ka yi zafi sai ga kamar ka dan ko cutar sanyi ruwa kawai za a sha sai a ji an yi lafiya kar ya fada a gida ba cutar sanyi bane to banda hakan ana samu ana shan ruwan yana jika jikin mutum yana ya za zagaye jikin ka ka samu kai zufan iska ya busa shi za ka samu sai ka ji dan sanyi dan daidai daidai amma an baka shan ruwan nan an jima ka ji har jiri zai zo ya dau mutum an jima ka ji har mutum ya faɗi domin mai ruwan jikinsa ya gaza amma kaɗan fifita mara iska kaɗan ya tashi ya ɗan samu ruwan sanyi kaɗan ya sha sai ji ya watsake ya miƙe don dama jikinsa ruwa ne yawanci kuma yana neman ruwan nan shi yasa shi dan adam ma duk inda dan adam ya da zango in ka binciki wurin ba za ka rasa yadda ake samun ruwa ba ko a rijiya ko a kwari ko a tafki da haka don dan adam bai so yana nisa da ruwa don jikinsa dama yawanci ruwan nan ne to banda haka wani lokaci zai ga kamar lokacin da ake hunturu haka kunnen mu cikin kunnen mutum kan bushe to sai ka ga damun cikin kunne ba su da lokaci amma lokacin da danshi ta dawo ana kuma zafin ita danko eh, dangon da ke cikin kunnen sai dan ja danshin lokacin da ya ja danshi fa sai kumbura sai zai ga mutane sun ci sai fara zuwa asibiti da kunne ba lafiya kunne ba lafiya eh lokaci ne kuma kwayan cuta suka fi haɓaka to sai ka ji an wanke dattin daga cikin kunnen banda wanke dattin daga cikin ko ta gila ma baka yan maguna kaɗan ko na ɗiga da na haɗewa kaɗan don magance cutan cikin kunne lokacin danshin nan kuma muka ce lokaci ne kwayan cuta suka fi haɓaka kamar cutar da zo maka daga sauro wasu daga kuda to lokacin ne ana sa tufa kamar na auduga don ya samu iska na shiganka kana fata ma neman iskan nan banda haka in a cikin gida ake a samu ana sa ragar ragan window mosquito net akakan nan da ake gini da ita a sa ta window aka sa ta window kaga da rana zai rage shigan kuda cikin gida da yadda da yamma zuwa dare hana sauro shiga cikin gida don dukansu lokacin suke haɓaka ka ji su cutan typhoid sun yawa su amai da gudawa lokacin su ma suke kara yawa don ana kara haka zai taimaka kamar aka je kuma don ana zafin jikin mutum na neman ruwa yana kishi so yakan so kayan lambu ba kaɗan ba to kayan lambun nan su ma tabbatar ana wankewa da kyau kafin a amfani da su a abinci. Dr. Hassan Muhammad Garba kenan babban likita a nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Magungunan feshi domin kawar da ƙwari daban-daban ne ake amfani da su ciki har da maganin feshin kawar da sauro. To shin kowane amfani ko aka akasi irin waɗannan magungunan feshi ke da shi ga jama'a? Halima Abdullahi na ɗauki da rahoto. Pharmacist Safakuri ta sashen har hada magunguna a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin dutsen jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani. Shi maganin ƙwarin nan da ake sa ai an yi shi ne don ainihi ya kawo mana lafiya ta wani surare kamar shi maganin sauro ko kuma shi maganin da ake yi amfani ana kashe kwarin ciyawa to ai kowanne yana da amfanin shi amma yanda mu mutane muke amfani da shi wata rana ko an ce kai amfani da abu ga daidai yanda aka gaya kai amfani wa'ansu ba a amfani da shi sai ai amfani da shi yayi yawa kuma daga nan zai iya ja mana problem ko waɗanne irin matsaloli ne wa'annan ai suna nan da yawa yana affecting central nervous system ɗinmu akwai mai kawo kasalan jiki jikin yana kawo ciwon kai wasu ma har yana kawo paralysis sanya jiki yana kawowa shi ma wasu kuma yana kawo musu respiratory depression that means lumfashin mutum eh, yana sama sama saboda wannan yana causing bronchoconstriction mu akwai majina da dama yana taimaka ma da wasu abubuwa dai da yanzu na ce zan shiga abubuwa magana ne da yawa so shi din sai ya fara producing da to na yake toshe ma mutum kirji kana jin ma kirjin kana samun matsiya a ka yana sa ciwon kai yana sa mutane samun dishi-dishi kuma yana kawo muscle cramp yana kawo hawan jini mutane da yawa hawan jini hawan jini muna gani yana kawo yawan zufa yawan fitsari so system mu dai it depends inda shi zai yi problem in zai taso Ƙarshe, wanne jan hankali likitar za ta yi ga jama'a ta rage matsalolin da magungunan ƙwarin ka iya haifarwa a gare su. Mutane ba a son wanke abubuwa da kyau in za a kai sirfe ma ta kilan ba a wanke masaran ba ko gero ba a wanke su da kyau ko sai a je a sirfa ya kamata a wanke ya bushe sai a je a sirfa amma mu ba ma yin haka ko gaba ɗaya sai a je a sirfa shi kuma kamar maganin soro da na yi magana tun farko daman ka fesa shi a gidaki sai ka jira akalla awa ɗaya kafin ka shiga ka zauna I be instructions yanda aka ce a yi amfani da shi kamar yanzu mutum ya zo asibiti an san magani ai zan ce maka ka sha fanadol ɗinka biyu safe biyu rana biyu da daddare kuma kar ka wuce kwana uku amma sai ka ga wani suna shan maganin nan sai ya kai sati kuma bai kamata ba to ya kamata mutanen da suke fesa waɗannan magungunan su san yanda ya kamata suna amfani da shi kuma ba kullum ba halimata abdullahi muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, likitoci a maraɗin jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taro domin fahimtar irin nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki har da rigakafin cutar shan inna wato polio. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Taro ne na bai da ya gama likitoci na jiha domin ƙididdigewa da tantancewa har in sakamakon shawar ta gabata ta haifar da abin a zuwa gani. Malaya Olado kwamishinan kula da allon rigakai a cikin jihar maradi tun yanzu kama ga sakamakon da muka samu yana nuna cewa muna ganin cewa da wanda ya samun sakamako wanda ya abin ga shine kamar jiha a wanda suke da kusan dubu ɗari da ɗaya da wani abu kuma akwai waɗanda ba su samu ba kishi ɗari bisa ɗari ina jin na ƙarshen su wanda shi ne ke da casa'in da bakwai da wani abu a jimilce eh, muna ganin kamar gurin da muka samu wanga zagayen Eh, mun cimma nasara gare shi saboda eh, dama bacewa a ce ko ina an samu ɗari bisa ɗari biyar za a yi akwai al'amura da wasu yaran ba su nan ko sun ta yi makaranta ko ko sun ta yi balaguro ko ko duk za a ba a samun ɗari bisa ɗari amma dai kai mun samu hiyar kishi gomiya tara da biyar cikin ɗari za a ce matsalolin kenan su kada kuka samu e to wanga zagayen abin da yasa eh, an samu matsaloli amma ba su taka kara suka tuna su hana eh, guna da aikin kamar da ya kamata san matsalolin su ne kamar yanzu kaga ana zahi dan da nan shi kowane magani yana san hiyon nan abin kan yana gauga saki an kenan sai an saki kuma an kara kaiwa akwai kuma wasu za ka gani kama ko sanadarin vitamin a ko na maganin ciki ya dan musu manke don sai an koma kuma an kai musu duk da 'yan matsalolin da aka samu daga waɗansu ɓan ɗaya kan ita wannan shaushawa kwamishina malayan olado ya da gode shiga ɓan ɗaya duk da cewa an samu sauyi fiye da da musamman ma a maraɗi gari kana ganin kakin masu kyakin nan ya ragu kwarai na fiye da kishi hamsin cikin ɗari tunda akalla ina ga kawai wanga eh, karan ina ganin mm, mutum goma sha biyu ne kawai ba mu samu aka ciwo kansu ba amma a rarke da wani zagayen sai ga wasu zagayen ɗaruruwa ne ba ake samu to me kawo haka eh, to ina ganin abin da ya kawo ga kamar nike ganin mutane na san dai kansu ya waye ne kuma sun ga dai ke lalle sun ga alfanun sun ga amfanin eh, wanga rigakafin tunda dai ana da ana zancen polio polio niger ya kai niger ba ta har nigeria har kai kusan shekara uku ko wahiyar da shekara uku ba mu da kakin fundi shine nake ganin kamar kila shine mutane suka ga ke lalle kai wanda su ba da haɗin kai wanga aikin ai kokari a ida shi gaba ɗaya ko a huta a takaice dai likitoci kun ga musu da wannan sakamako insha Allah Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger a gaida Sha'ibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuwa lokaci ne da zan bar ku da rahoton wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu a ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ke yi wa mata da suka kamu da cutar yoyon fitsari aiki. Masana harkokin lafiya na jan hankalin duk matar da ta ga alamun cutar yoyon fitsari da ta garzaya asibiti tun kafin abubuwan su ta'azzara. Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ya ƙware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari ya bayyana cewa garzayowa asibitin da wuri zai taimaka wajen magance matsalar cikin sauƙi tun kafin lamarin ya ta'azzara. A duk lokacin da ya kasance mace ta ga tana zub da fitsari ba ta sani ba sai dai ta ga zaninta ya jike. ko wajen da ta tsuguna ya jike to ya kamata ya yi ta taho asibiti a duk ƙasar hausa yanzu idan ka duba daga kano idan ka yi baya ka yi yamma ka tafi har sokoto har zamfara eh, har kebbi idan ka yi ƙasa ka tafi har zuwa abuja zuwa niger ko idan ka yi kudin nan ka yi har zuwa suke da suna su gombe yauwa gabashin nan zuwa kudancin gabas da haka har zuwa su gombe zuwa su maiduguri yanzu duk da akwai santa da za a iya yawa da za a iya samu a gamace a kuma san me za a yi mata to shi wannan aiki na yoyon fitsari biya ake gwamnati gaskiya ta yi hoɓasa a cikin harkar nan da sai an biya kuma a biyan da ake yi a da sai mace taimaka shekara 20 25 30 tana tare da wannan matsalar to daga baya allah ya sa allah ya ankarar da mutane da akwai irin kungiyoyi nan na mata kungiyoyi na mata da suka fara irin kamfen suna faɗakarwa saboda haka allah ya taimaka kusan duk gwamnatoci da kuma Eh, kamar ngos kungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba suka shigo cikin harkar saboda haka suna taimakawa yanzu kusan gaskiya eh, inda za ka je a biya wannan aikin ban san shi ba to da yawanci idan mace ta kamu da wannan cuta sai ka ga ta yi wajen wata shida tana kan layin yi mata aiki ya abin yake yanzu a da babu ƙwararrun gaskiya da za su yi aikin idan ka duba a daɗin a yadda muka fahimta daga akwa uyo wasu missionaries ne suka yi gina asibitin ake yin aiki sai ibadan da akwai wani professor j.b. lawson sai zaria da akwai wani professor harrison sai maiduguri da akwai wata ita ma missionary ce mama lisa to in banda wajajen nan guda hudu a wancan lokacin ana ma zancen 70th a gaskiya babu centers din kuma idan ka je din su kuma ba wai aikin suke ba za su tattara su ne sai wani lokaci tunda idan mace ta je ma za a ce a'a wannan satin ko wannan watan ta yi a'a sai wata uku tukunna za ta dawo sannan ma za a duba ta dubawa kuma za a yi a wannan lokacin ba aikin za a yi ba sannan a sa mata lokacin aiki sannan kuma su waɗanda suke aikin ba su fi su hudun nan da ne maka lissafi ba Dr. Amiru Imam Yola kwararren likitan tiyata ga masu fama da cutar yoyon fitsari na asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu da ci gaba da wannan hira da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano akan matakan da ya kamata a ɗauka game da karewa daga kamuwa da cutar yoyon fitsari wato VVF a turance. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. to a takaice kasar mexico ta ce ta amince za ta mika mashahurin dillalin miyagun kwayoyin nan da ya fi kowa aikata kowane mai aikata ayyukan ashe tasiri a duniya wato jacquin guzman wanda aka fi sani da suna el chapo a jiya juma'a ne dai kasar ta ba da sanarwa cewa ba shakka za ta mika shi el chapo din zuwa nan amurka domin ya fuskanci tuhumar da ake masa a jihohin california da texas na safaran miyagun kwayoyi ta kudaden haram har ma da kisa jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar white house da ke nan amurka sun harbi wani dan taliki jiya juma'a bayan sun gan shi da makami kuma suka umarce shi da ajiye suka faɗa kuma suka nanata amma ya yi suka nan take suka buɗe masa wuta daga cikin jami'an tsaron masu sanya da farin kaya ne daya daga cikin su ya halbe shi a bakin kofar white house din inda ake barin mutane suna shawagi har suka rika ɗaukan hoto a wannan wurin zanga-zangar lumana wato na nuna ƙin jinin gwamnati a ƙasar iraki da ake yi ya rikide ya koma rikici a babban birnin ƙasar wato bagadaza domin da ranar jiya juma'a ne dubban mawa zanga-zanga suka kutsa kansu cikin yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadancin wasu kasashe duk da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta a wannan wurin wannan ne ya sa jami'an tsaron amfani da watsa masu zanga-zangar tafasashen ruwa da barkonon tsohuwa amma duk da haka sai da suka kutsa kai suka shiga cikin wannan harabar da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya.